wasu ha'u duk dai kyauta wasu sama'a da kyauta duk dai sauki yana da sauƙin ɗabi'a yana da kyauta wa ma'ani ha ba. ma'anoninta sun kusanci juna a gari duk waɗannan lafuzza gaba ɗaya ma'anoninsu suna kusa da juna وقد فرق بعض بينها بفروق wasu mutane sun raba tsakanin shi da wasu bambanci فجعل الكرم الإنفاق بدين النفس sai suka sanya karamci shi ne mutum ya ciyar da jin daɗin ransa wato ya ciyar da dukiya baya tunanin rowa a zuciyar shi ko bakin ciki kaga akwai mutumin da zai bada kyauta amma a zuciyar shi ya haushi abin da ya bayar sai ya bayar ya kama damuwa menene yasa ya bada wannan kyauta din amma mai karamci shi dama yana bayarwa ne da jin daɗin ran shi an gano wani ku na'am fi ma yu'azzamu qadaru a cikin abin da ake girmama al'amarinsa zai ɗauki dukiya wanda yau an zama kaɗaro ana girma al'amarin shi bayan wasanmu aidan hariyatu wa menene ya azumu kaɗaruhu wa nafu wanda muhimmancin shi da amfanin shi yana da girma kalmar haɗar yakan ɗauki haɗari sannan kuma yakan ɗauki abin da yake mai gayar muhimmanci haza amrun khabir zai zuwa amuri al'amari wanda yake mai hadari dangerous hadir kuma mai gayan muhimmanci an gane wani ku na sammu aidan wasammau aidan jura'a kuma sun sa mai suna sun kira da suna jur'a abubuwa iddun izana shi ne kishiyar ainihin karamci kishiyar kyauta jura'a, tsaurin ido wato juriya wani abu والسماحة التجاسي أما يستحقه المرء عند غيره shi kuma wato shaja'a samaha sauki shine nisantan abinda mutum ya cancan abinda mutum ya cancance shi a wajen waninsa wato ka cancanci abu a wajen wani kamar kana bin shi bashi ko abin da ya kama da wannan ka kau da kai gare shi shi ma wannan nau'i ne na kyauta kana bin shi kuɗi wanda ya kamata ka matsa mai amma sai ka kau da kai baka matsa mishi ba da sauransu wannan wasu na sashi daga cikin samaha kai mutum ne mai sauki wajen al'amura bi nafs da jin daɗin rai wato ka ɗaga mai kafa da jin daɗin rai wa huwa wa huwa diddu shakasa shine kishiyan ainihin tsanantawa idan kana bin mutum abu ka tsananta mai ka hana shi walwala kishiyan wannan kenan wasaka'u to shi kuma saka din nan suhulatul infaq sauƙin infaqi mutum cikin sauƙi yake cire dukiya ya bayar fi sabilillah ba wai irin wanda kafin ya bayar sai an sha wahala bane kuma zai bayar ya bada kaɗan a yana da sauki wajen infaki fi sabilillah wata jannubin iktisab ma la yuhmad da kuma nisantan wato yin sana'a ga abin da ba a rabu mutum ya nisanci wato duk sana'a da ya san ba a rabu ko ya nisanci tsororon abin da ba a yaban shi wawan Jude, ana kiran wannan jud wawan diddu tafsir wannan shine kishiyan ƙaurantaka shi kishiya ne na ƙaurantaka وكان صلى الله عليه وسلم لا يوازي في هذه الأخلاق الكريمة يا كسان شيء منظور صلى الله عليه وسلم باء يديدي لشي لا يوازى باء يديدي رشي أشكي إرم وإنن تبيئو ما تكرمش نعم ولا يبارى وما باء دقرش ولا أبد يشعب في الشوطة يتقع wa mutane يزور رسول sauransu da إن ciki ولا أبد ba da رشي abu بهذا وصفه كل من عرفه shi نجوان دي زمان hada wa safahu kullu man arafahu ya siffanta shi da irin wannan sifa din حدثنا القاضي الشهيد أبو علي فتحي رحمه الله حدثنا القاضي أبو الوليد الباجي حدثنا أبو ذر الحروي نعم حدثنا أبو الحيثم الكشمي وهو أبو محمد الزرخسي كشمي حنيب الكشمي الكشمي أنيو أنا نقول وأبو محمد السرقسي نعم وأبو الإسحاق البلخي قالوا حدثنا أبو عبد الله البربري في ربر البربري في ربري نعم. قال حدثني البخاري إيه. قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان نعم. عن ابن المنكدر نعم سمعت جابر بن عبد الله يقول ناجي جابر بن عبد الله هنا شيوا نعم ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا ban taɓa tambayar من Allah game da wani abu ba ya ce la tun da nake ce ma'anar ban ya ce a'a in yana da shi lalle sai ما oh, ba a taɓa tambayar annabi ba a taɓa tambayar annabi game da wani abu ba ce sai abin da aka tambaye shi yana bayarwa wa an wa sahal bin sa'ad misla an karɓo daga anas da kuma sahal bin sa'ad misalin dai wannan hadisi وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير ابن عباس شيخ النبي يا قوه قوة ده الخير نعم واجود ما كان في شهر رمضان كما مفي مفي كوتا لوكاشين da yake kyauta وقت رمضان a wata Ramadan annabi ya yi kyauta sallallahu alaihi wasallam na'am wa kana idza laqiyahu jibril alaihi salam ya kasance idan malaika jibril ya gamu da shi alaihi salam ajwada bil khairi min rihil ya fi kyauta da alkhairi fiye da iska wanda yake da karfi iska nan bai da karfi har iska nan yana yana watsuwa kowa ya samu ko to shi ma annabi kyautar shi ya fi na iska eh insha <laughs> Hmm? ne ma da kuɗin ba to ya

أركان الميراث شروط شروط شروط العلم وتشرط على كادو موت الموري mutuwan ainihin shi wanda za a gada ɗin, ko sai shi wanda za a gada ya rasu ba a raba gado mutum na rayu kana rayu ka ce za ka raba gado dukiya kala ba a yi sai gado hayati wai sanan rayuwar shi mai gado. ko shi wanda zai yi gado ya zama rayayye sababin gado din الشروط التي يجب توفرها في الإرث ثلاثة شرط wanda yake wajaba a cika su a wajen gado guda uku ne al-awwal mawsul muwarras da farko mutuwan shi wanda za a gada din hakikatan aw hukuman ya zama ya mutu mutuwa na hakika ko mutuwa na hukunci mutuwa na hukuncin kotu akwai mutuwa na hakika gashi an ga ya rasu an je an haɗa ranta an mai sallah an haƙa rami an binne shi a wannan an tabbatar yayi ne to mutumin da aka neme shi a karanta ba an neme shi ba a gan shi ba ba wanda ya binne shi amma kuma an daɗe ba a gan shi ba wanda ga mafi rinjaye da su ana ganin mutuwa ne kaga wannan mutuwa ne na hukunci kuna da wannan idan mutum ya yi irin wannan rasuwa ɗin, a idan mutum aka nema aka neme shi ba a gan shi ba sai alƙali ya ce wani a ƙaddara kawai ya mutu idan alƙaliyar ya riga ya aka fara hannu a matsayin ya mutu za a iya raba dukiyarsa wannan ne mutuwa na hukunci ya dawo shi kenan zai yi hakuri a to alƙali ya riga ya yanke hukunci ya mutu shi kenan ai alƙali ya riga ya kashe shi kenan dukiya da ya riga ya shiga hannun mutane sai su mutane sai su dafa mishi eh ya da ita mai alkhairi ya riga ya tafi eh irin sanin za su da shi don da zai musa mai da sauran abubuwa akan kauli wanda ya kira shi eh na na'am na'am waye ta haƙaƙul mautu bil mu'ayana cewa mutuwa yana tabbata da gani na ido ido ya gani iri-iri wani ya rasu au istifada ko kuma jama'a masu yawa su ba da shi na wani ya rasu au shahadatu adlai ko shaidan adalai guda biyu ce ya rasu au hakaman bidali au hakama bidalika fil hukuma ga hukunci wato ma'ana mutuwa na tabbata da gani na ido ko jama'a masu yawa ko shaidar adalai guda biyu ko hukunci fa fil mafqud wannan yana cikin mafkudi wanda aka neme shi aka rasa to ana ake samun mutuwa na hukunci idan madadin mudda almuhaddada min kibalin kazi idan tsawon lokacin da aka iyakance ya wuce ta bangaren alkali alkali zai sa wani lokaci da za lokacin ya cika ya wuce to ya mutu ilbas an wajen bincikensa fa innahu yuhkamu bi mawti to lalle a lokacin nan za a yi hukunci da mutuwarsa da zuwan saboda gudanar da ainihin rinjayen zato a gudanar da zato majalar yakin za a gudanar da zato a matsayin yakin ake ce za ta azzara ya yusaru da zan idan yaqini ya gagara sai a koma zuwa ga zato tunda dai yanzu ba a tabbatar da mutuwan ba amma sai a yi amfani da rinjayen zato cewa ya rasu inda azuri wajen ta'azzara wanke ɗaya a kamari da kuma yankewar labarinsa asani hayatul a hakikatar na biyu rayuwar mai gado ga hakika shi mai gado ya zama yana raye tabbas ko kuma ga hukunci ba a da walau lahzatan ko da sakan guda ne da wancan ya rasu shi wannan yana rayu ko sakan guda ne sannan shi ma ya mutu zai gaji wancan sawa'un kanat mu'ayyana shin rayuwarsa shi mai gadan daidai ne gani na idan ne an gashi baro baro yana raye ko kuma jama'a da yawa suka bada shaida kai ko adalai biyu suka bada shaida wa hukuman sannan ko kuma ga hukunci kaljani za ta da wujudu da mauti buwar rasu wato kamar ɗan tayi idan samuwar shi ya tabbata a wajen mutuwar muwarris mutuwar shi wanda za a gada da sharaɗin ya fito rayayye shi ɗan tayi ɗin ya fito rayayye a ce kuma yana nan a lokacin da mamaci a lokacin da wannan bawan Allah ya rasu da ya rasu shi ɗan tayi shi ɗan jaririn yana raye ɗan jariri zai gado na'am الثالث معرفة na uku sanin sababin gado sanin sababin gado ai fatu silatu araba bainal alwari. sanin wato sila na kusanci tsakanin mai gado da kuma shi muwarras wanda za a gada wal jati lati yudla biha ilai da kuma bangaren da yake da ake alakanta shi zuwa gare shi da wani bangare yake da alaka za a yi magana kai hmm. na'am duk za ka ji insha Allah karatun da nan zuwa kwata da hankalin ka sai fashi kuma shi نعم سمي مفتوح الثور القليل وأو مع عاجز إلا أن wato mutumin da ya gajiya zai yi imani zai ringa ishara ya gajiya ga komai sai tsayuwa ne kawai zai iya ba zai iya yin komai sai tsayuwa to zai rinka imani ne zai imani na ruku'u imani na sujada zai rinka dan nuni da kanshi tsayuwa kawai yake iyawa baya iya ruku'u baya iya sujada baya iya komai to a tsayen zai rinka dan imani ya dan yi haka ruku'u da dan ya sujada kadan haka zai dan yi sallan wa ma'al julusi aw ma'a lisujudi ne. to idan ko zai iya zama ba wato zai iya tsayuwa kuma zai iya zama to sai ya yi daga a tsaye din nan zai yi ma'i ga ruku to sannan kuma a zaune zai yi ima'i ga da sujada ko Da wani zai iya sujada ya yi ba zai iya ba ya yi ima'i ya da nuni eh. wa hal yajibu fihi wasu wa zai min sujada da ala'ansu? shin maganar sujada da aka ce yin nan shin yana halatta a yi daidai gwargwado sujada din ha yana halatta daidai gwargwado ne ko kuma wato ya isa masa in zai sujjada kan hanci ko shi ba zai taba kasa ba amma zai iya sujjada kan hanci hanci zai taba kasa ko shin ne ba zai iya ba to yanzu yayi ko bai yi ba akwai tawili guda biyu na malamai suka ce a in dai ba zai iya sa goshi a kasa ba hanci ne to ya hakura kawai ya ta imani wasu ka ce a hancin dai tun da shi ya samu to an yafe ne kawai sa hancin eh wa hal yubi ya yadayhi shin zai yi imani da hannayensa aw zai zahu ma alal ardi ko zai sanya su akan kasa wannan shi ne zababban al'amari a gari shin wajen hannayensa shi ma hannayen zai yi imani da ko zai sa kasa ne haka yana haka ya dan yi ruku zai ruku haka jira ya kara sunkuyawa ko haka zai yi shi da kace shi ma wannan tawila ne a wannan shi ne zababban magana na'am ba ga annabi ne ta tsaro zai yi da hannayensa ko kuma zai tattar eh, eh shine zai yi ma'i da hannayensa ne su ma ko kuma zai sa sa kasa shi ne shi aka zaba shi ne zaba magana eh sa ka ya ga zaba ka ne ibamatihi bi sujudi to in zai yi sujada shin zai yaye rawaninsa ne ko kuma zai bar rawanin zai taga rawanin ne a in zai imani kamar a sujada rawanin na haka to zai daga rawanin ne wanda in zai sujada ko kuma kawai zai bar rawanin yadda yake ba ta wuri guda biyu wa in kadara alal kulli idan yana da jiko akan duka ya zama zai iya komai da komai zai iya kabbara harama ya yi sallah sai ya yi ruku'u ya yi sujada wa in sajada la yadhhab amma ba in sujada ba zai iya miƙewa ba daga gajera shi kenan eh, zai iya komai tabbara harama ya tafi sallah tsaye ya yi ruku'u ya dago daga ruku'u ya sujada amma da zarar ya yi sujada magana ya kare kuma eh nan ko ba zai zai ke dagawa ba raka ɗaya daga ya raka ɗaya shikenan yanzu ya za a yi a can maraka a can sun majalata eh, a wannan ittifaq an ga ittifaq ko kake a kan maraka can sun majalata an kawo tambaya ne an a kan maraka atan ake a tambara ka aka zumba da lafa wato ya cika raka a ɗaya na ya zauna in ya cika raka ɗaya zai zauna kawai da shi ne iya cikin da zai iya yi falawa cewa ba al'ajar babu wajibi tare da gajiyawa eh wa in khaffa ma'zurun an ya zauna din sai ya ci gaba da yin sallah da imani raka ɗaya da zai iya yarda ya yi da sauran sai ya zauna ya ci imani sai ya ruku haka yana ya tsara sai haka na'am wa in kamsa ma'zurun to idan mai uzuri ya samu sauki ba in ta fala bil ala sai sharattu zuwa ga na sama da yana da imani yake yi yanzu ya samu sauki da zai iya komai da komai sai sharattu zuwa ga na sama kuma wata inda ya samu sauki abin da za a iyawa yanzu yana iyawa to zai yi shi eh. wa in da an fatiha ce qa'iman jalasa idan ya gaji aka fatiha a tsaye to ya zauna ya karanta fatiha da an san karatu fatiha farilla ne zama domin shi wa farilla to yanzu ya gajiya a tsayuwa domin sa Allah ne ko ne wani ya gaza alfatiya idan ya gajiya daga fatiya a tsaye galasa ya zauna zai karanta shi a zaune wa illan ya tsaye illa ala yake. idan ya iya wa sai niyya kawai ba niyya kawai zai iya amma ba zai iya a fatiya ba ma imani kuma sai imani kawai tare da kwaye da kwaye ko zai iya ba zai iya komai ba sai niyya na sallah sai kuma kwayan ido kawai sai kwayan ido ya dan motsa babu abin da ke motsi a cikin shi to yanzu ya za a yi sai ya eh, faɗa eh, wato shi da waninsa ibn rushd ya faɗa shi da waninsa to babu nasi akan wannan ba nasi a gani ke yanzu da babu nasi kenan zai bar sallar kenan ko ƙwayar ido ne kawai sun iya yin wani abu ba abin da ke iya mutu to babu nasi wa mukuta da mazhabi al-wujud abin da mazhaba ke hukunta na malikiya wajibi irin yiwuwa mutum ya bar sallah ta kowane hali matsar yana rayu baka yi sallah da kiftawan ido ne sai ya rinka ɗan ishara da kwayan ido in na yi ruku'u na yi sujada na ɗago haka za a yi sallah wajajen azumu ainihin طعمات الحريق عشرة عشرة وحيدية مقامات الحريرية نعم. نعم فقال إنها أذكية نعم. أفاطمة نعم فقال إنها أذكية أفاطمة

كانوا يقولوا الآلة نعم. إنه حقيقة الفقر إنها فقال إن حقيقة الأفاق lallai ƙarya ne na makaryaci wannan ƙarya ne maganar da ya faɗa ƙarya ne na makaryata ala gairi sassaki ga wanda ba shi ya zubar da jinin kowa ba bai kashe kowa ba wa abiyatu muhtal kuma kirkiran ƙarya ne na na alamun wanda ba shi ya yi laifi ba ba kai kai laifi ba zai iya liƙa maka laifin saboda yana da wayau da dabara an gane wannan ko faƙalar wali li sheikh in shahidata sai sai gwamna ya ce wa tsoho in shahida laka adilani musulmi idan aka samu adilai biyu daga cikin musulmi sai shaida gare ka to alhamdulillah in shaidu biyu suka shaida gare ka cewa shi yaro shi ya yi laifi to alhamdulillah wa illa in babu shaidu biyu fa sauki min hulyamin to ka cika ainihin rantsuwa daga gare shi ka yi rantsuwa ka rantsa cewa wallahi tallahi shi yake da laifi faƙalar shek innahu jaddarahu kafiyan sai shi tsoho ya ce lalle shi ya kayar da wai ya kayar da can nesa can nesa ne kayar da shi ba kowa a wajen duk tsoho ba ya ce ya kayar da can nesa inda babu wani shaida wanda zai gani wa afaha damahu khaliyan kuma yace ya wato ya kayar da a nesa kuma ya zubar da jininsa babu kowa a wajen wato waje ke bantaccen waje A ana yin da jinin sa fa an nabi shayi ya za a yi mu shaida cewa yayi wannan kisa din walam yakun samman mushahidi kuma a lokacin babu wani wanda yake mushahidi wani wanda yake nan babu wanda yake nan a wajen balle yi abin nan walakin walli ni sarki na hulyani hmm. sai yana sa alƙali ka cibinta mun lakana mai rantsuwa ka cibinta mun shi yaron in lakana mishi rantsuwa cewa ya yi kubi ba biyaminin lak eh? biyaminin lak biyaminin lak liyazina laka dan ya bayyana gare ka cewa lalle yayi a yanzu liyazina laka a yanzu an yamin dan ya bayyana shin zai faɗi yana faɗin zai faɗi gaskiya ko zai ƙarya mana yamin zai ƙarya na'am fa qala innaha fa qala lahu anta al-malik li zalik to kai kana da iko akan haka kana da iko akan kalakara mishi ne rantsuwa ma wajibika almutahari tare da ainihin damuwanka mai tsanani kana da wannan iko tare da damuwanka mai tsanani ala ibrik alhali ga ɗanka wanda ya hallaka wanda kace an kashe ma ɗa faqala shaykhu lil gulam sai tsoye ce mai yaro kul kace wallazi zayyana aljiba da hmm. Ka ce na rantsa da wanda ya kawata ainihin goshi da tunku na rantsi da wanda ya kawata goshi da tunku irin tunkun nan na kai na gashi kuma wanda na rantsi da wanda ya kawata idanuwa da fari daga ido fari kal kwalliya ne daga ido jajawar kaga abin tsoro ne ya yago wata wani bawan Allah yana neman wata da aure wata baiwa Allah yana neman aure yace da Allah in an samu mace mai addini mai kaza mai kaza yana so shi ganin sai aka neman masa wata baiwa Allah mai addini sosai tana zuwa islamiyya kuma tana sanya hijabi tana kaza tana kaza to da ya fara zuwa da shi da wani abokin shi ne suke zuwa ita ita wannan mata wato shi abokin shi ya shi mai hanya ya nemi kawai to da ya zo yana zuwa ya aka yi aka yi aka yi sai daina zuwa to sai wanda kai haka bayan kai kace a newa maka a newa maka mai addini gashi kuma an zama maka mai addini ne nutsuwa ne kaza ne kaza ne kaza yace to ai shi ya lura abokin nashi wato matar da budurwar da yake nema idan ta fari karshe an nema mai bijan ido ya za a nema mai bijan ido ga shi jan ido aibi ne ke rago yawwa na har da namiji ka ya kamata shi namiji saboda wahala ne na rayuwa gwagwarmayar namiji za ka ga namiji mai farin ido kalaka za a sanya gidan gidan nan jaja wani saboda yana jin jiki eh amma ita mace ya kamata ce idan tabbar ne a saboda yana daga cikin kwalliya gare ta musamman mace ɗin waljawa walhawa da walbala da wanda ya kawata ainihin jiran ido da rabewa ba a san giran ido ya zama ya haɗe haka ya haɗe duk gashin gaba ɗaya a haɗe to wato wai ya kawata jiran ido da rabewa ya zama nan da na akwai gaf wajen goshi babu babu gashi to na rantse da wanda ya tsawata giran ido da abin nan wani saboda ana zargin alƙalin ba da luwaɗi ne shi yasa yake ta wannan yake ta wannan magana dan alƙalin ya goyi bayan shi shi alƙalin ta abin da ya shafi harka na maza yana so da yasa da ya zo yake ta wannan wai zai zaka nama yaron ɗan uwa to kuma kowannan ne da shirya da zubacin kin suna zo ne su ɗan ci kudin alƙali kuma alƙali ya shahara da alfasha dan luwaɗi. an ce ya shahara ana zargin shi da wannan to kaga mangare da yake kaza wai rantsuwa zai lakana mai na rantsu da wanda ya kawata jiran ido da rabewa wani mabarani kuma da kuma wajen murmushi wato fuska wato ma'ana da ainihin baki wato wanda ya kawata ainihin baki da ainihin falak wushirya wanda ya kawata baki da wushirya wani jikuna bi sabani kuma wanda ya awata ainihin idanuwa da rantsawa ido yakan rantsa inda ido zai tsaya kan haka ba zai yi kyau ba wanda ɗan rantsa wanda yake yana ɗan rauni yana rantsawa to shi ne yake awata ido kuna ne Allah cikin hikimarsa da ido ya tsaya kurkuru ga ya kula haka ba zai yi kyau ba amma ido yana ɗan kirtawa wannan yana ɗan kirtawa to shi ne na rantsa da wanda ya ya siffanta ya ya siffanta idanuwa da kiftawa wani unufa shaman kuma ya awata idanuwa a hanci da ɗaukaka daga hanci da tsawo shaman daga hanci maɗaukaci irin hanci da mamman fulani misali dogo ga shi an gari wani gudu da illahari kuma ya awata ainihin kunci da haske kamar wuta za ga kunci jajawar wasu ƙura shanabi kuma ya awata ainihin wushirya da ainihin ruwa akwai ruwan wushirya والبنان بالترك يقع يقع وسائل يالطو دلئما نعم يالطو من الزلوشي نعم والقصور بلان الزائر طويلة والقصور بالحيق إيه سيل وإيه نمي أنا كان شعور تقويبي يا كوي سبا تقويبي دائل جن ده آه، ده ده دائل جن آه، آه، يا زلوشي كم فريوان kwibi nan da nan ya siffanta shi bai kumbura ba ana son kwibi ya zama to kamar yadda ciki ya shige nan ma yana daman mai ya kawata ainihin kwibi da damewa daga yanzu da jawabin shafi nan ni ma qataltu ibnaka sahawan wala amza nan za mu tashi فقال إنها أتيكة الأفاق yace lalle wannan kirkiran karya ne na makaryaci cewa wai ni ne na yi kisa na'am ba kaga kowa ba na'am ala ghairi saffat akan wanda ba shi ya zubar da jini ba na'am wa adihatun muhtaj kuma kirkiran karya ne na mai dabara dabara yayi na'am ala man laysa bi muhtaj da wanda ba shi ya kisan gilla ba na'am fa qala al wali li shaykh sai shi gwamna ya wa ainihin tsoho in ka adlani min almuslimin idan adalai guda biyu daga cikin musulmai suka shaida a gare ka wa illa alhamdulillah sun fi mil kenan in ko ba samu adalai guda biyu ba fa sun fi mil yamin to wato ka cika an rera tsuwa a gare shi na'am fa qala shaykhu innahu jaddalahu khasiyan jaddalahu khasiyan hmm. a ah, sai da cewa lalle sai ko ce lalle shi yaron ya kayar da yaron ne can nesa na'am amma da aka yi san cewa a can nesa tunda baya nan waya ya kayar da yaron dai can nesa na ba a faha dama haliyan kuma ya zubar da jinin shi a can keɓantaccen waje inda babu kowa na fa anna li shahidun ya za a yi samu shaida na walam yakun walam yakun famma mushahid A alhali babu wanda ya halarci abin a can wajen walakin wanda ji kalila ne sai dai ka ci bin samun lakana mai rantsuwa liyabina naka dan ya bayyana gare ka ayas duk an yami shin zai yi gaskiya ko zai kariya fa qala lahu anta malik al malik zalik kai ne ka mallaki haka kana da iko akan haka na'am ma wajin duk al-mukhalif tare da arjin baki cikin ka tsanani na'am ala bilik al-halik ga danka wanda ya mutu na'am fa qala sai shi na tsohon ya ce yaron. قل والذي زين الجبال بالأرض كشي نار إذا الله والذي آوة أينهم قوشي بأينهم تنكو نعم والعيون بالحرب كما يقاوة أينهم إدانوا بأينهم فري هذا شيء فري قال هور الإن أنا كم هور الإن أي من قلنا فري جدو والهواجم بالبلد يقاوة أينهم جيران جدو دربي وانسا والمباسمة بالفلك يقاوة أينهم باكي دو شريا waljufuna bi saqam ya dawo ta gida zuwa da ainihin wato kiftawa rasa ido da kiftawa ya kama kasa na wal unufa bi shamam hanci kuma da daukaka wal gududa bil lahab kuma ya dawo ainihin kunci da ja na kaman wuta was kuma ainihin wato wushiriya ya dawo shi da ruwan wushiriya na wal banana ya yatsu da ni'ima wal ya dawo ainihin da ainihin wato ɗamewa eh ɗamewa masha Allah Thank you. بارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أسأله وأتوب إليك أحسن الله أحسن الله